This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 29 ga watan Yulin shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba mukanin labarai. To sarfilu sojojin Rasha sun dakile wasu har-haren jirage mara matuka da Ukraine ta kai mata hari da su a yau Litinin. sojojin isra'ila sun kai har-harin sama da ta ƙasa a kudancin zirin gaza a yau litinin yayin da hankali ya koma kan iyakar isra'ila da lebanon inda ake kyautata zaton aron gama tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hezbollah zai da ɗarin caɗewa. gwamnatin ƙasar faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama wanda ya shafi layukan da ake amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan tafi da gidanka to kanin labaran kenan aka ji A cikin shirin za a yi cewa shirye-shiryen fara zanga-zanga ya fara kankama a wasu sassan Najeriya, inda a jihar Niger wasu ka fito zanga-zanga. Haka kuma za a yi cewa kwanaki biyu bayan cikar wa'adin fara zanga-zanga ta Najeriya tun wasu 'yan kasar suka fara fitowa. Inda lamarin da babban masana ke cewa shi yasa duk gwamnati ake ba ta shawara kada ta bari har a kai ga irin wannan lokaci da talakawa za su yi bore da talaka zai yi fito na fito Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda a yau zai duba ayyukan wata cibiya da ke koya matasa sana'o'i don gyara tarbiyyarsu da baban gida jibrin zai kamana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu waro ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Sojojin Rasha sun faɗa yau Litinin cewa sun kakaɓo jirage marasa matuka goma sha tara da Ukraine ta kai mata hari da su a yankin Horsk akan iyakokin ƙasashen biyu wanda ya kasance kwana na biyu a jere da Ukraine ta zafafa kai hare-hare a yankin. gwamnan horsk ya wallafa a manhajar telegram cewa sun kakabo jiragen marasa matuka a yankin sai dai kuma bai ambaci lalacewar wani abu ko kuma ya ritsa da wasu ba a yankin voronezh a rasha kuma gwamna alexandra gusef ya ce tarkacen wani jirgi mara matuki da aka kakkaɓo ya lalata wani gini inda ake ajiyar kaya sai dai bai ba da rahoton wani da ya yi rauni ba. ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa yau cewa ta kakaɓo jirage marasa matuƙa guda uku a yankin voronezh sai kuma wasu tara a yankin belgrade biyar a yankin bryansk da kuma uku a yankin leningrad sojojin isra'ila sun kai har haren sama da ta ƙasa a kudancin zirin gaza yau litinin yayin da hankali ya koma kan iyakar isra'ila da lebanon inda ake kyautata zaton za a daɗa zafafa gama tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hezbollah sojojin isra'ila sun ce hare-haren da suke kaiwa a gaza sun hada da fada a rafa da khan yunis da kuma hare-haren sama da ke auna wasu wurare 35 mallakin hamas a fadin zirin gaza cikin 'yan kwanakin da suka shige a kudancin lebanon wani harin isra'ila yau litinin ya kashe mutane biyu sannan ya jikkata wasu mutane uku bisa bayanan kafar yada labaran kasar ta lebanon a rangama tsakanin isra'ila da lamadan ta zafafa akan iyaka tun bayan farkon yakin gaza a watan oktoba wanda yake daɗa sanya fargabar rikicin ya daɗa faɗaɗa a yankin gwamnatin ƙasar faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama wanda ya shafi layukan da ke amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan waya na tafi da gidanka yayin da ake ci gaba da gasar wasannin olympics na paris na 2024 a kewayen biranen kasar ta faransa har yanzu ba a tantance irin barnar da aka yi ba tukunna hakan nan ma ba a tabbatar da ko wannan barnar ta yi tasiri akan wasannin na olympics ba lalata turakun ya biyo bayan wani yunkurin cinna wuta akan na'urorin da ke sarrafa jiragen kasa a kewayen faransa a ranar juma'a sa'o'i gabanin bikin buɗe wasannin gasar ta olympics sakatariyar da alhakin al'amuran dijital ya ta a wuyarta marina ferrari ta wallafa a x cewa barnar da aka yi a yankuna da dama cikin dare tsakanin jiya lahadi da yau litinin ya shafi al'amuran kamfanonin sadarwa ta ce wannan matsalar ta shafi layukan fiber da wayoyin tarho na gargajiya da kuma wayoyin tafi da gidanka To nan ba da jima'a ba Aisha ta sake damar da karshen labaran duniyar. Kafin nan zamu leƙa a Najeriya inda kwanaki biyu kafin shiga zanga-zanga gama gari. Wasu matasa suka fito zanga-zanga a jihar Neja kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya haɗo mana. to sai a mana afuwa kamar yadda muka ce yanzu ga wato rahoton mustapha nasiru batsari kamar yadda aka ji dai yanzu zanga-zanga ta karaɗe inda mutane yanzu haka suka fara fitowa kwanaki biyu kafin a fara wannan zanga-zanga da aka shirya za ta fara tafiya a najeriya to mun ji cewar a yanzu haka akwai jami'an tsaro da aka girke a hanyar abuja to yanzu dai ga rahoton na mustapha Masu zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa sun fara ɗaukar matakin datse babban titin Abuja zuwa Kaduna da sanyin safiyar ranar Litinin ɗinnan 29 ga wannan wata na Yuli. Rahotanni daga ƙaramar hukumar Suleja ta jihar Naija na nuna cewa wasu gungun matasa ne tun da farar safiya suka datse wannan titi a daidai wurin da ake kira Kaduna Road. To amma kuma jami'an tsaron sojojin Najeriya suka tarwatsa su. Wannan mai suna Muhammad mazaunin yankin ne na Kaduna Road ya ce masu zanga-zangar ba su ɗauki dogon lokaci ba jami'an tsaro suka kore su. Jami'an tsaro suka wata su, sojoji suka suka wata da su. Ok, suna da yawa da suka zo koko? A ba da yawa sosai ba. Nan kusa da muna da dibi mana na 'yan sanda yanzu su wasu masu da bauru mai zina. To shi ma Malam Sani wanda ke zaune a yankin ya ce manyan motocin jami'an tsaro su kimanin goma ne suka samu nasarar korar waɗannan matasa. Sojoji sun dakile abin. Tama dai nan wasu nasu yanzu ba wani matsala kenan. Eh babu matsala yanzu haka. An zo da mota tata tata din nan na sojoji guda goma akalla. To sai dai tuni gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da masaniya akan wannan zanga-zanga. A wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun mai baiwa gwamnan jihar Nejan shawara a kan sha'anin labarai Aishawa Kaso ta buƙaci jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum a yankin. Shugaban karamar hukumar Sulaja Isiyaku Bawa Na'ibi ya ce yankin na Sulaja wuri ne mai wuyar sha'anin gaske, a saboda haka ma yasa suka ɗauki matakin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Saboda mun san yanayin karamar hukumar mu, wan saboda kusancinmu da Abuja, tu muna da ah, rubabbun mutane a nan rubabu in mutane ne ba ainihin 'yan kasan suleja ba suna zaune ne suna cin arziki amma kullum burinsu su haddasa muna fitina sannan da sun haddasa sai su kauce to muna da tarihin wannan shi yasa inda irin abubuwan sun zo ba ma daukan shi da wasa So wannan labari da ka gani haka ne ma na gani. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya a matakai daban-daban ke ci gaba da ɗaukar matakan hana wannan zanga-zanga. da matasan ƙasar suka sha alwashin gudanarwa domin nuna takaici akan yadda al'ummar Najeriya ke ci gaba da shan bakar ukuba ta tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasir Batsari, ta wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da karashen labaran duniya. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya lashe zaɓe a karo na biyu abinda hukumar zaben ƙasar ta sanar da safiyar yau litinin kenan. bayan kada ƙuri'un da aka yi wanda ɗan takarar jam'iyyar adawa yake da ƙwarin gwiwar cewa shine ya yi nasara hukumar zaɓe ta ƙasa ta fitar da sakamakon zaɓen sa'o'i shida bayan kammala zaɓe tana mai cewa madura ne ya samu ƙuri'u kaso 51 saɓanin kaso 44 da ɗan takarar jam'iyya mai adawa edmundo gonzalez ya samu da yake yi wa wasu magoya bayan shi jawabi da sanyin safiyar yau litinin maduro ya yi musu alkawarin zai tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar maduro ya ce wannan nasara ce ta cin gashin kan kasa da mutuncin al'ummar venezuela takunkuman da aka kakaba ba su wadatar ba zaluncin da aka yi bai wadatar ba barazanar da aka yi bai yi tasiri ba ba yau ba sannan duk waɗannan ba za su taɓa yin tasiri ba akan mutuncin al'ummar venezuela Ƙasar Amurka, Australia, India da Japan sun sanar da wasu jerin matakai da za su ɗauka yau litini da zimmar inganta tsaro a kan ruwa sannan sun bayyana damuwa a kan irin abubuwan da ake yi na razana da tashin hankali a kudancin tekun China. Ministan harkokin wajen ƙasar Japan Yoko Kamikawa ya shaida wa manema labarai cewa zaman lafiyar ƙasa da ƙasa yana daɗa fuskantar rashin tabbas yayin da rasha take ci gaba da zafafa hare-harenta a Ukraine. sai batun harba makamai masu linzami da koriya ta arewa take yi da yunkurin amfani da karfi wajen karbe ikon gabashi da kudancin tekun china kamikawa ya yi jawabi tare da takwarorin aikin shi na amurka anthony blinken da na kasar australia penny wong da india subramanyam jaishankar bayan bato bayan wani taro da suka yi da ya kasance mai masaukin baki inda suka tattauna a tokyo Aisha Ma'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. Har yanzu dai muna kan batun zanga-zangar gama gari da ake shirin gudanarwa a Najeriya kan nuna adawa da yunwa da wahalhalu na tsadar rayuwa a kasar. Kan haka ne na tattauna da Farfesa Gali Sharif, shugaban sashen ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja, inda na fara tambaya sa yadda ke kallon wannan lamari da ke shirin faruwa a Najeriya. Eto, eh wannan al'amari shine yarda mutane suka jikkata suka kuma wahala ya zama cewa ba za ma su iya jira har a kai ga wannan lokaci ba kafin su fito to wannan ya nuna cewa wannan zanga-zanga za ta yi tasiri uh, sannan kuma yana nuna irin halin da 'yan najeriya suke ciki suka shiga idan za ka iya tunawa akwai wani yaro da aka kama kwanaki dan tsafe ana bugun shi yana wallahi sai dai a kashe shi to dama irin wannan al'amari idan ya fito mutane ba sa gudun da abin da zai same su saboda menene a tura ta kai bango shi yasa duk gwamnati ake ba ta shawara kada ta bari har a kai ga irin wannan lokaci da talakawa za su yi bore da talaka zai yi fito na fito har ya ji cewa shi koda zai rasa ran shi ne babu komai gare ya rasa ran nashi ma amma abubuwa su gyaru. To farfesa mun ga cewar gwamnati ta fito ta ɗauki ɓangaren malaman addini shugabannin gargajiya da dai sauransu domin daƙile wannan zanga-zanga. Za iya cewa wannan yunkuri da gwamnati bai yi nasara ba ko kuma ya ƙara ruda wannan zanga-zanga kenan. a ai bai yi nasara ba kuma ya ƙara ruda zanga-zanga saboda menene abin da muke faɗi kenan cewa shi talaka ya kamata a ce ya samu isasshen abinci ya ci ya tufatar da kan shi sannan kuma ya samu wurin kwana idan aka ce talaka ya samu wa'annan abubuwan an samu zaman lafiya amma muddin talaka bai samu wa'annan abubuwa ba hatta ibada ma ba zai iya yin ta da kyau ba saboda haka su ainihin malaman addini wa'anda inda a ce ba a ga cewa kamar sun bangara ko kuma sun shiga bangaren ainihin gwamnatin ba suna tare da talakawa da da sauki-sauki suna iya su cewa talakawa ka ku yi talakawa su ki to amma da ake zargin malamai cewa sun shiga gwamnatin ko kuma kamar akwai haɗin baki da su ko kuma amma ba su wani abu na su faɗa wa mutanen gari cewa kansu zanga-zangar su kansu yanzu ya zama cewa ba a ga maciji da su talakawa ba za su saurare su ba suna ganin kuma idan ba su so a yi zanga-zangar su kawo sauƙi ga ainihin wannan hali da ake ciki na matsanancin hali da ainihin tsanancin rayuwa. To, Farfesa, abin da ake tsoro ga wannan zanga-zanga shine a tada rigima da ba a san inda za ta kare ba. Mun an ga wannan akan ba da misali kamar a Libya, kamar a Sudan da dai sauran kasashe da irin wannan abu ya faru. Wani kira za ka yi ga su hmm. matasa masu wannan zanga-zanga don ganin cewar sun yi abin da ya kamata? ita zanga-zanga dama a tsarin mulki ya ba da hurumin a yi ta idan za a yi ta ainihin cikin lumana to zanga-zanga ta lumana a haƙƙi ne ko kuma 'yanci ne na ɗan ƙasa ya yi ta dama amma muddin aka ce kana zanga-zanga kuma ka fara kone-kone kana sata dukiyar al'umma wannan kuma ka karya ainihin dokar ƙasa sannan ka shiga cikin wani hali na kuma a sata da zamba da cin amana na ƙasa to duk wanda ya haka ya kamata shugabannin zanga-zanga a su yi fito na fito da irin wannan hali da duk waɗanda za su yi irin wannan hali amma kuma da wuya ka ga an yi abu a unguwa a ƙasanmu ta najeriya hakan ba ta faru ba sannan kuma ya kamata su tuna cewa idan mutane suka shiga cikin wannan hali yana iya ya ainihin tunzura jami'an tsaro ko a kama ka ko ta kai ga an fara harbe-harbe abin da ba ma fata amma idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira a yi zanga-zanga zanga-zanga cikin lumana a yi zanga-zanga a ba da ainihin labarai da kuma korafe-korafe ga 'yan jarida a ɗauka a watsa gwamnati ta ji ta gani haka kuma waɗanda suke kasashen waje ma su ji su gani 'yan najeriya yau suna zanga-zangar wannan shugabanci wanda yake ba mai kyau ba kuma mara gamsarwa. to amma duk yayin da aka ce ka wuce wannan lamba ka kai ga kone-kone ko kuma ka kai kana ainihin a e, bugun wasu ko kana kona wani wuri ko e, wata hukuma ta gwamnati ko kuma makaranta ko kuma sana'a ko kamfanin wani to kaga hakan ya zo daidai ko kuma ya yi daidai da ainihin kare doka so muna kira da 'yan najeriya a fito a zanga-zanga ta lumana sannan kuma a yi zanga-zanga ta ilimi ba ta ainihin jahilci ba. Farfesa Gali Sharif kenan na Jami'ar Abuja mun gode. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a nan Washington DC agogon na cewa karfe goma ɗaya da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa jihar Bauchi ne domin jin yadda wata cibiya da ke horas da matasa sana'o'i da kuma gyara halin matasan ke ci gaba da samun karbuwa a tsakanin al'umma wakilin a jihar bauchi abdulwahab muhammad shine ya ziyarci wannan cibiya na malam kawu rehabilitation center inda kuma ya tattauna da babban jami'in cibiyar sunana abdullahi muhammad tahir a nina ne ciyama na malam kawu rehabilitation and opening center cikin garin bauchi to alhamdulillah wannan cibiya tana aikace-aikace da dama musamman ciki akwai rike wato ajiye marayu da kuma marasa galibi wanda yake ke wannan cibiya tana daukan nauyin a zaune da su da ciyar da su da tufatar da su da kula da lafiyarsu da ba su ilimi kuma wannan cibiya tana da almajirai wanda wannan almajirai su ba sa yin bara wanda yake su ma suna yin boko da islamiyya da karatun allo da kuma koyon sana'a bayan haka kuma wannan cibiya tana ajiye mutanen da suka sami kansu a wani hali wanda ya shafi ta'amali da kwayoyi kan shaye-shaye da aikata abubuwa da mayago marasa daɗi wanda akwai wanda Allah baya so akwai wanda dokan ƙasa ba ta so da shauran jama'a to wannan yana daga cikin irin ayyukan da muke yi wanda har ya kai mu yanzu muka tara jama'a a nan gida. To kowane hanya ake bi domin samun shiga wannan cibiya ga dai Malam Abdullahi Muhammad Tahir. To hanyar da ake bi shine akwai fom wanda zaka saya in ka saya ka karanta ka ga dokokinmu kuma ka faɗi laifin yaron ka muka ga wanda za mu iya ne to za ka ciccike ka yi rijista idan ka yi rijista cikin alkawura da za a yi muna kaiwa high court ta sa hannu na agreement da muka yi kuma lauyoyi suna sa hannu game da agreement da muka yi da irin yadda za mu rike ma ɗanka zuwa adadin da yake jikin fom ɗin da kuma irin kai abin da za ka na barwa na tallafi zuwa har ka ɗauki ka to yadda muke mu sami yara kenan. To sanin kowa ne dai batun ciyarwa na ɗaya daga cikin matsalolin da irin waɗannan cibiyoyi ke fuskanta. To kowane tsari wannan cibiya na Malam Kawu ke bi domin ciyar da ɗaliban da ke zaune a ƙarƙashinta? Wannan cibiya dama a cikin fom ɗin mu rubuta za mu ba mu yaro abinci sau uku a rana. wato da safe da rana da daddare to duk muna bashi kuma game da rashin lafiya dama mun rubuta a jiki idan yaro ya samu ciwo na jiki muna da likita da nurse da wajen da za mu kula da shi muna bashi magani idan kuma ya zamana cewa har sai an kwantar da shi asibiti ne to mukan kira iyaye su zo su kai shi asibiti da kansu su yi jinyansa wannan yana daga cikin irin kulan da muke yi da kuma ainihin bashi ilimi domin wasu akwai rashin kula kasan ba ilimin ba ne aiki da shi to idan ka zo ka zauna muna tunatar da kai game da karatu wanda kai na addini da na zamantacewan mutane da na neman abinci da shauransu da lafiyan da allah ya baka yana yadda za ka yi amfani da shi da shauransu da kuma yadda a gidanku za a fara yadda da kai tukuna makwauta tukuna abin nan kuma da cewa baka san matsayin da Allah ya maka ba bai kamata ka ce ka sami kanka a cikin wannan ba abin da ake so wajen almajirai daban wajen wato su marayu daban to da kuma wajen manya masu gyaran hali to abin da yake kasancewa su kansu yaran ma akwai kangararruwan da ake kawo su yaro ne yaƙin karatun boko yaƙi na addini wasu an kai su gareji dinki duk sun ƙi suna ɗauke-ɗauke sun ƙi yin komai wanda barayi manya suna amfani da su wajen koya musu munanan ɗabi'u to irin wannan yaran masu ma akan kawo su suna da ɓangaren su wanda in sun zo mun ajiye su muna ba su inufan wanda za su yi karatun boko da su yi na islamiyya da haddan qur'ani da kuma rubutu na irin allo na qur'ani to sai kuma akwai almajirai wanda su karatun ake so su zo su yi wanda kuma wasu a can iyayensu eh, ko garinsu ba makarantu ko kuma sun yin bokon a can kuma yana daga cikin mu da yaron da ya zo ko almajiri ne dama zai boko in ɗan kama ba zai boko ba mu karba saboda za ka yi boko kuma muna sa su islamiyya saboda irin fannin larabci tarihi da shauransu muna kuma sa su wannan na allo wanda za ka iya inda rabo za ka haddace za ka iya rubuta kur'ani da kanka to wajen shi ya sa ya zama sashi uku ne daya daga cikin abin sha'awa ga wannan cibiya dai shine yadda ɗalibanta ko kuma wayanda aka kawo domin gyara musu hali wasu kan samu kansu a jami'o'i daban-daban da ke jihar ta bauchi kamar dai yadda babban jami'in ya shirya da abdulwahab muhammad ya kuma fannin university muna da yanzu bana guda biyu sun gama bara ma akwai wanda ya gama a yanzu muna da mutum uku wanda ba su gama ba a gaɗau muna da ɗaya a azare sabon university muna da nan ATV mutum biyar wanda ba su gama ba muna da malikiya mutum biyu muna da kuma a firar foli mutum biyu muna da wannan bauchi oil din nan wanda kaura ya kawo makarantar nan muna da mutum ɗaya to banda kuma yanzu wanda muke sa rai insha Allahu da su kimanin yawan yara nawa ne a halin yanzu adadi yanzu adadin da muke da su akalla yanzu su manya wanda daga kasashe daban-daban za a sami mutum 160 da wani su kuma a ah, ah, wanda ake gyara musu hali ah, wato kangararru na yara da kuma marayu wanda suka haɗu da wanda su ba masu laifi ba ne su kuma da a sami kamar mutum sittin da wani abu su kuma ɓangaren almajirai su man za a sami wajen sama da hamsin da wani to daga ciki wanzu haka muna da 'yan firamare wanda suke zuwa na gwamnati muna da wajen guda talatin da wani abu eh, muna da kuma jeniyo wanda muna da mutum 26 a senior secondary school kuma yanzu muna da mutum wato guda goma sha uku amma uku bana suna yin waye da neko. Wasu kalubale ne kuke fuskanta? To alhamdulillah kalubale da muke fama da shi na farko tukunna guri ne wanda da a kawo maka mutane ne wanda ba sa cikin hankalinsu wani ma lokacin da za a kawo maka shi a ɗaure ne an ɗauro shi biyunsu shi ne wurin zama to irin wannan rashin wadataccen gu muna fama da matsala na wanda gurinmu bayi da wadata sai kuma magana abin da ya shafi abinci kowa ya san yanzu halin da ake yau in ka sai abinci gobe ya ƙara in ka sai wannan ya ƙara ga ko matsalan magani da aka ga mutum yanzu mutum nawa suna fama da malaria wani typhoid zazzabi kala-kala to wani ɗan abin tallafi ma da za ka karɓa wajen iyayen sai ka ganin yaron ya cinye a wajen wannan magunguna to yanzu inda akwai tallafi da azuzuwa yaro a nan wanda ya yake karatun idan ya shigo nan cikin yardan Allah zai duk abin da ake bukata. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Lagos Gresham naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa. To a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu rukuki aiko mana ta imel. Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Sai Aisha Usaini Dangote Karasuwa a ƙarshe Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Inda kuka haɗu kuka ce salam ya Hausa. Mun gaji da gafara sa hayya ba mu ga ƙaho ba, don haka shugabannin Najeriya don girman Allah da son annabi, kuma yar mana da tallafin man fetur. Mun yafa duk wani aikin da kuka ce za ku yi mana da kuɗin, domin ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiran namu ya shiga kunnan waɗanda muka yi wannan saƙo domin su. tunda dai kuɗin tallafin nan na ƙasa ne, kuma mu 'yan ƙasa ne, don haka sai a maido mana. sai sako na gaba da ya fito daga hamidu kalala buha jihar difa a jamhuriyar niger kace ce salam VOA Hausa da fatan kowa yana lafiya har yanzu kira na zuwa ga mai girma shugaban mu ta Nijar ne kan batun abinci zuwa ga talakawan kasa A gaskiya yanzu haka talakawa suna cikin matsalar abinci don haka muna kira da a saida ma talakawa hatsi cikin farashi mai sauƙi wasu kuma ya kamata ma a raba musu wato marasa karfi daga cikin mu Muna roƙon Allah da ya kawo mana sauƙi. To amin sun amin. To Madalla, shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen sojojin Rasha sun faɗa yau Litinin cewa sun kakaɓo jirage marasa matuka goma sha tara da Ukraine ta kai mata hari da su a yankin Horsk. a kan iyakokin kasashen biyu wanda ya kasance kwana na biyu a jere da ukraine ta zafafa kai har harenta a yankin sojojin isra'ila sun kai hare-haren sama da ta kasa a kudancin zirin gaza yau litinin yayin da hankali ya koma kan iyakar isra'ila da lebanon inda ake kyautata zaton za a daɗa zafafa gama tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hezbollah sojojin isra'ila sun ce hare-haren da suke kaiwa a gaza sun hada da fada a rafa da kan yunis da kuma hare-haren sama da ke auna wasu wurare 35 mallakin hamas a fadin zirin gaza cikin 'yan kwanakin da suka shige gwamnatin kasar faransa ta ce an lalata turakun layukan sadarwa da dama wanda ya shafi layukan da ke amfani da igiyar fiber da kuma sauran layukan waya da na da na tafi da gidanka yayin da ake ci gaba da gasar wasannin olympics na paris na 2024 a kewayen biranen kasar ta faransa har yanzu ba a tantance irin barnar da aka yi ba tukunna hakan nan ma ba a tabbatar da ko wannan barnar ta yi tasiri akan wasannin na olympics ba lalata turakun ya biyo bayan wani yunkurin cinna wuta akan yaurorin da suke sarrafa jiragen kasa a kewayen faransa a ranar juma'a sa'o'i gabanin bikin bude wasannin gasar ta olympics shugaban kasar venezuela wato shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya lashe zaɓe a karo na biyu a abinda hukumar zaben kasar ta sanar da safiyar yau litini kenan bayan kada ƙuri'un da aka yi wanda ɗan takarar jam'iyya mai adawa yake da kwarin gwiwar cewa shine ya yi nasara. To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawa da wani shiri sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata za a izarce mu ta adireshin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da ya taimaka shirin ya zo gare ku. sai kuma fiona wa mayanan dudu wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau al santos Daga nan birnin Washington DC Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa kar kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.